Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Sarfila Hashin Gumel. wani ɗan Nijar da ya ce shi ne ya gano gawarwakin sojojin Amurka hudu da aka kashe a watan da ya gabata ya ce ya same su ne cikin jini an kuma cire masu kakinsu na soja. Adamu Abubakar ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa shi ne mutumin da ya fara ganin gawarwakin bayan da aka yi musayar wuta ranar hudu ga watan Agusta tsakanin dakarun Amurka na musamman da 'yan ta'addar da suka kai musu harin kwantan bauna a ƙauyen Tango-Tango da ke yammacin ƙasar Nijar. Bubakar da ke zama mazaunin ƙauyen tango-tango ne, ya ce lokacin da ya gano garawakin yana neman matarsa da 'ya'yansa ne a kusa da gurin. Ya kuma ce ya samu sojojin biyu cikin mota na uku kuma kwance a ƙasa. Da aka tambayi Bubakar ko sojojin na sanye da kayan sarki lokacin da ya gansu, ya ce ɗaya babu kaya jikinsa, sauran biyun ma suna sanye ne kawai da gajeren wando, an kuma ɗauke duk makamansu da kayayyakin aikinsu. A jiya Juma'a muryar Amurka ta tambayi ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon domin ta tabbatar da labarin. Amma sai mai magana da yawon ma'aikatar ya ce yanzu haka ana gudanar da bincike ba za su iya magana a kai ba har sai an gano abin da ya faru. A jiya Juma'a ne aka fatattaki mayakan kungiyar ISIS daga wasu garuruwa biyu da suke rage zaka rage a hannun mayakan a kan iyakar Iraki da Siriya biyo bayan wani hari da dakarun kasashen biyu suka kai musu. Ƙungiyar ISIS mai ikirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwa da take da ƙarfi a Siriya da Iraki. Bayan da bayan ƙarfafa hari a birnin Ozo na Siriya da al'aqim na Iraki, ya sa ƙungiyar ISIS ta sami ikon ƙaramin yankin a bakin iyaka. Sojojin Siriya sun fitar da sanarwar cewar sun kwace ikon birnin Dia Alzo da ke zama hedikwata gudana da ayyukan kungiyar isis wanda kuma hakan ya shafi yadda suke tafiyar da harkokinsu dakarun syria sun fara kai har hara a kan birnin deir tun watan satumba bayan da birnin ya fada hannun kungiyar isis tun shekaru uku da suka gabata yanzu haka dai tawagar injiniyoyin rundunar sojan syria na neman sauran ababen fashewa da mayakan kungiyar isis suka gudu suka bar su a baya To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisun Amurka sun samar da wani wasu takunkumi kan sojojin Myanmar kan abin da suke wa 'yan kabilar Rohingya yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin fara ziyarar kwanaki goma sha biyu a gabashin Asiya wanda kuma zai haɗu jami'an gwamnatin Myanmar a taron kolin yankin. Ranar Alhamis ne aka gabatar da ƙudurin takunkumin a majalisar tarayya jiya juma'a kuma aka gabatar da ƙudurin ga majalisar wakilai wadda ke neman a sabunta yarjejeniyar cinikayya da kuma tsaurar da shigar da kayayyaki myanmar wadda kuma aka fi sani da bama wato tsaurar matakan dai wani hukunci ne kan yadda sojojin ke yi wa musulman rohingya a jihar rahin da ke arewacin myanmar da yake magana a zauren majalisa ɗan majalisa Elliot angel. ya ce 'yan majalisun na son amfani da takunkumi wajen aikawa da bayyanannen saƙo ga shugabannin Myanmar baki ɗaya na sojoji da na farar hula da cewa dole tashin hankalin ya dakata a kuma hukunta duk waɗanda suka aikata ba daidai ba. Wasu ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama kusan ɗari ne suka shiga wannan tattaunawa da ake a kan Myanmar a makon da a wannan makon. inda suka aika da wata wasiƙa ga sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin cikin wasikar sun nemi amurka ta kakaba ba mata takunkumi akan yadda sojojinta ke yi wa 'yan rohingya kisan kare dangi jiya juma'a amurka ta kai wa mayakan kungiyar isis hari ta sama arewacin somalia a cewar jami'an ma'aikatar tsaron amurka rundunar sojan amurka da ke aiki a nahiyar afirka ta fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da cewa sojojinta sun kashe wasu mayakan kungiyar 'yan ta'adda a wasu hare-hare biyu da aka kai ta sama kan 'yan kungiyar shugaban shugaban karamar hukumar kandala jamus muhammad kurshe ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wasu makamai masu linzami sun afka sansanin mayakan kungiyar isis da ke ƙauyen buka mai tazarar kilomita 60 daga Kandala a yankin Portland. Ya ce kafa a kai harin mazaunan yankunan sun ji karar jiragen sama. aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana a kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria musababin kamuwa da ita da kuma illolinta. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan ranar yaƙi da cutar shan inna wato polio da ya gabata a inda hukumar lafiya matakin farko da ke jihar bauchi ta kaddamar da yaƙi da cutar ta hanyar aiwatar da rigakafin cutar shan inna rahotonmu na hudu zai yi magana a kan yaƙi da cutar tamowa da gwamnatin jamhuriyar nijar ta haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar na tamowa a jamhuriyar ta nijar Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan tazarar iyali, alfanunsa da kuma irin matsalolin da ke tattare da shi shirin na tsarin iyalin. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Godiya ga Ubangijinmu da ya faɗaɗa saddaina, iya ar masa fusuhata. ya tausasa lafazina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyuwa a ciki na gwagwarmayana kan batun wakar siyasa na yi zango a batuna nan na san jayi na kaina na jibantar lamurana yau ina buga sidikana, in sayar muku 'yan uwana a iyaye na siyasa ba ni manta abin na. sani kofar mata shine gangaren na gaban gawana sani har abada fa'ala ba ni mantawa da kauna shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala ganin irin illar da cutar zazzabin cizon sauro ke wa al'ummar afirka musamman najeriya Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da al'umma hanyoyin da ake kamuwa da cutar. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto daga Minan jihar Neja. Ƙwararru akan harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa akan illar zazzabin cizon sauro a jihar Nijar Najeriya. Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa sauro ne kawai ke haddasa zazzabin malaria a duniya, a saboda haka kawar da sauro daga doron duniya shine zai kawar da cutar ta malaria, kamar yadda ƙwararren likitan yara a jihar Niger Dr. Ibrahim Abdullahi ya yi ƙarin bayani. Sauro kaɗai ke haddasa ta, abin ma mamaki sauron nan kuma ciwon nan yakan kama wasu dabbobi. an rubuta amma ban iya tuna ko wasu irin dabbobi amma yana kama dabba ban da mutum amma na mutum daga mutum ne akan ɗiba a ba wani to shi sauro haji mustapha sauro yana bani mamaki idan macen ɗan adam ta haihu macen sauro ta haihu yau dukan suka haihu yau bayan kwana arba'in da biyu kaga mace ta ce ta yi kwana arba'in bayan kwana arba'in ta ce ta ci ga arba'in ko to shi sauro arba'in ɗin nan shine kwanakinta na duniya zuwa kwana 42 amma duk yake haddasa wannan fitina cikin kwanaki 42 nan ya hayayyafa har ya yi jikoki da tattaɓa kunne da wane ne cikin wannan kwanaki shi yasa muna kashi suna karuwa muna kashi suna karuwa karuwa na wani lokaci kuma a matsayina na wanda yake mini likita ne fafitikanmu na kare rai ne nukan ga cewa mu ɗan adam ba mu kyauta ma sauro ba saboda halittan shi Allah ya sauro bai da abinci sai jinin dan adam kuma mun ce ka ya cije mu to shi kuma sauro baya ji in ya cije ka sai samu ka cuta in ya ɗibo jinin wancan in ya zo wurin ka zai cije ka in ya sa bakin nan nashi kamar allura tsi ya kai can ƙasa inda zai ɗibi jinin nan sai hura wanda ya ɗibo can wanda ya riga ya zama kamar yadda muke cin abinci mai kashi to jinin nan da ya ɗibo ya mishi amfani sai tsula ma wannan sai kuma ɗibi sabon jini sai ya tafi daga nan ɗibo cuta ma daga ta wani dandaban eh, daga wani ne zai ɗibo ya kawo to amma shi sauro kuma inda duka ga yake zama to yakan zama ne cikin garewani cikin datti cikin kananu kananu inda ruwa ke taruwa a nan ne yakan zauna ya hayayyafa in ya haihu kuma sai fara yawon shi yana neman wanda zai ce za ya yaba. Cutar zazzabin cizon sauran dai tana kama kowane irin jinsi na ɗan adam. Amma tafin illa ga yara ƙanana kamar yadda Dr. Ibrahim ya yi ƙarin haske. yana ma manya yana ma yara yana da ma yana ma mata yana ma maza amma abin da muka fi sani a asibiti shine illan shi ya fi kasancewa ga yara ya fi aika su ya fi musu rauni sosai kuma idan yara suka kama da yawa suka mutu fiye da inda ya kama manya ne sannan kuma ya fi illa ga mai ciki saboda ita mai ciki lokacin da take da ciki to jikinta ya dan da kaɗan bai da karfi kamar na yadda wadda ba ta da ciki dalilin cikin nan nata to idan kowane abu ya shige ta na cuta ba ya yi karfi to shi yasa za ga muna maganan cewa malaria muna son a kiyaye ga mai ciki kuma muna kiyaye son a kiyaye ga yaro Dr. Ibrahim Abdullahi kwararren likitan yara a asibitin kwararru ta IBB da ke nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Bincike yana nuni da cewa kashi 60 bisa ɗari ne na marasa lafiya da ke zuwa asibitoci na fama da zazzabin cizon sauro wato malaria. Halimatu Abdullahi ta tattauna da Malama Hauwa Muhammad Abdullahi jami'ar da ke kula da lafiyar al'umma da ke asibitin mazaɓar zango a karamar hukumar gumel da ke jihar jigawa gaskiya muna samun feshen kan suna zuwa mana da complaint ɗin zazzabi idan suka zo zazzabi gudawa amai za mu tura su zuwa gwaji An an yi gwaji an je lab an yi gwaji mun tabbatar malaria ce za mu dora su akan magani Idan muka dora su akan magani za mu ce mutum ya sha na kwana uku ko na kwana biyar sai ya da mu daɗa ganin yadda jikin yake idan still jikin akwai ba ci gaba za mu dada tura shi lab a ƙara yin kwamfami a gani akwai malaria idan babu ita sai mu dora shi akan wani maganin ko kuma mu sake yin test mu gani ko typhoid ne sai mu dada canja mishi maganin to kusan yanzu za a iya cewa shi wannan zazzabi na cizon sauro ya fi illa ga ƙananan yara wanda yana saurin halakar da su ko kuma mace mai juna biyu wanda har yana taɓa ɗan cikinta idan ba a yi gaggawa ba wanda wani lokacin kuma wasu za su zauna da yaran a gida ba a zo asibiti an yi gwaji ba idan yaro ya kama zazzabi a ce ko maye ne ma ya kama shi ko wani abu makamancin haka in mace mai juna biyu ce ita ma tana zazzabi ba a yi gwaji ba ba a yi komai ba sai a je a siyo mata magani haka nan kawai ta kama sha ba tare da an gano matsalar tun farkon zuwan feshen ma a gurin awo muna faɗa musu irin wannan matsaloli ya kamata mace mai ciki da zarar ta samu ciki zuwa wata hudu ta fara zuwa awo to a nan wajen awon muke musu bayani muhimmancin shiga gidan sauro muhimmancin shiga gidan sauro na shine da fes abin da ya kamata mai ciki ta kiyaye dan idan ka kiyaye kana shiga gidan sauron sauron ma ba zai cije ka ba bare ka kamu da jinyar idan mun musu bayani akan wannan kuma akwai magani da muke basu sp wanda suke sha a gaban mu guda uku amma ba ma fara ba mace mai ciki sai ciki ya fara motsi to a nan a lecture din muke gaya musu idan kana da karamin yaro da zarar ka gama garba ta kawo kai kai masa shimfiɗa ka ɗaura masa gidan sauro ka sa shi domin ita malaria nan tana illa ga masu ciki da kuma yara ƙananu idan ta kama yaro ba za ka farga ba shi yaro yana wasannin sa lokacin da kaga ya kwanta to ta ci jikinsa mun zo ana yin pcb zaka ga pcb din yaro ya yi ƙasa ko mace mai ciki ta zo da zazzabi tana jin ɗumin jiki bata kula ta zo ba ba ko ma a samu bari a ga iya adadin jinin da yake jikin mace mai ciki ya ishe ta ko kuma tana bukatar ƙari shine muke ba su ma ayon fasalit a cikin magungunan mu na awo don ya taimaka musu wato maganin ƙarin maganin ƙarin jini ba na'am eh, shine muke ba su saboda yanzu jinin ya zama su biyu ne suke amfani da shi ba ita ɗaya ba to muna kira ga mata 'yan ƙauyukan nan rigage wanda suka ji in suka je gida za su tarama da wanda ba su ji ba. Hauwa Muhammad Abdullahi kenan jami'ar kula da lafiyar al'umma a asibitin da ke mazaɓar zango a garin Gumal. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga ƙaramar hukumar Gumal a jihar Jigawa. inganta lafiya matakin farko da ke jihar Bauchi ta gudanar da bikin gangamin yaƙi da cutar shan inna wato polio bikin da ya zo daidai da ranar da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta keɓe domin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar na shan inna. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto daga Baucin Yakubu. Da yake marabtan baki daraktan lafiya na karamar hukumar Bauchi Alhaji Bako Garba Gamawa ya bayyana matsayin cutar a jihar Bauchi. World Polio Day ya kamata dama abocin mu celebrated bai kata abar Bauchi a waya ba. yanzu mun shekara fiye da biyu ba mu samu ayoyin cutar polio a Bauchi State ba. Wani abin farin ciki ne abin alfahari ne. Saboda haka World Polio Day nan kuma ba tare ba wai iya ba ne mun samu nasarar nan ne ta hannun taimakon iyayen ƙasa sarakuna ta hannun taimakon shugaban addini ta hannun taimakon kuma partners ɗinmu wanda ba su zauna ba ba su kwanta ba kuma na ƙara godiya ga tun ɗin makama babba his excellency ah, balsami abubakar ah, through his five point agenda ana samun nasarori muna ci gaba kuma ba tare ɓata lokaci ba muna farin ciki da wannan rana kuma muna godiya har gobe da taimaka da ake yi muke wannan nasara. Daraktan lafiya kenan Alhaji Bako Garba Gamawa a bangaren iyayen ƙasa hakimin cikin gari Alhaji Nuru Adamu Jumba. To alhamdulillahi an fahimci wannan kuma an ci gaba ana ƙara ci gaba. So muna kira ga iyaye su daure a wannan matakin su ba da 'ya'yansu a ɗiga musu wannan magani. alhamdulillah an ce an shekara uku wayan sun ce sun shekara hudu wayan sun ce an wata hamsin da wani abu maganan dai shine an daɗe ba a samu wannan cuta ya fito ga kowane yaro ba a jihar bauchi saboda haka ya nuna cewa akwai ci gaba so za mu ƙara kira ga iyaye su barani a yi wa a ɗiga musu wannan magani sannan kuma immunization na yau da kullum da ake yi shi ma ya kamata iyaye su ba da haɗin kai kuma anan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu anguwanni da masu gundumomi musamman waɗanda akwai fasiliti akwai asibiti na hukuma a ƙasashensu su sa ido su zama sun kasance da su ake aikin ba wai a'a a zo a basu labari kaza ba ka je in abuwanka akwai asibiti ka rinka zuwa asibitin na lokaci lokaci ka rinka gani me yake faruwa shin mutanen anguwanku da makwabtanku suna zuwa suna cin gajiyan wannan al'amari shin asibitin suke aiki din nan in abin da aka ce su yi akwai matsala in akwai matsala kun fi mu sanin inda za ku je ku faɗa cewa akwai matsala idan suna aiki daidai wallahi za ku ƙara musu ƙarfin gwiwa za su yi aikin nan wa mutanen mu suke yi duk wanda zai kawo rashin gaskiya a cikin aikinsa in ya ga shugaba yana dubawa zai yi tunani so ina kira gare ku ba ma kira ba ina baku umarnin kan cewa ya zama wajibi gare ku duk sati ya kasance ka ziyarci wannan asibiti da ke kasanka akalla sau ɗaya. Hakimin cikin gari kenan Alhaji Nuru Adamu Jumba. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, gwamnati ne ta haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar tamowa in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Nishar da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu tallafawa don tabbatar da ƙoshin lafiyar ƙananan yara da wani taro na hiddo da wata dabara ta yaƙi da cutar tamowa ga ƙananan yara a cikin wani tsarin mai suna Bebe Mer. Ce matin, je prends la parole au nom de l'UNICEF et du PAM, financeurs de, cette activité pour la lutte contre la Malama mawa soro kenan mai magana da yawon kungiyoyin unicef da pam ke bayani bisa ga wannan fasaha ta magance matsalar tamuwa ga ƙananan yara da ta yi kamari bayan da ƙwararrun likitoci suka yi bincike a kai cikin jihar maradi malama mawa soro ta ce rashin lafiyar ƙananan yara abu ce wadda ta tsaya ma gwamnatin nijar sauran ƙungiyoyi a zuciya a cikin wannan tsari na kokowa da tamuwa cikin jihar maradi za a ɗaukar ƙwararrun ma'aikata har kimanin 192 sannan da gidaje 615 domin ba da horo ga wayan a dakile tamuwa. Dokta Nasiru Usman, darakatan yaƙi da tamuwa a ofishin ministan kiwon lafiya a Nijar, ya kawo roma wannan fusa'a da matakan yaƙi da tamuwa ga ƙananan yara a cikin jihar maradi in uwaye da kansu suna ɗaukar yara suna kwatanta eh, da wanda bai tamuwa da wanda ya kusa shiga tun da wuri tun kamun ya shiga a magance to insha Allah a cikin jihar maradi za ku ga wannan ciwo na tamuwa yare mai kowace shekara aka yi bincike sai zamana a jihar maradi ce muke da mahi yawancin tamuwa to shi yasa wannan eh, fasa'a aka zaɓi a sa cikin jihar maradi in aka samu aka ci ma gurin da aka sa gaba to insha Allah za a jihar maradi ta muwa yare da wari an dan eh, kwatanta ta ne a jihar da magaram cikin department din ne kadai aka kwatanta ta aka ga yayi mata suna samu suna aiko yaran su kaga tamuwa tana ragewa kenan sai muka ce to bari mu dauko wannan fisa'a mu sa ta a cikin jihar maradi inda muke da yawancin tamuwa kuma za a ci ma gurin insha Allah ciwon tamuwa zai rage a jihar maradi kuma muka kare da jihar maradi ya so za mu je jiha jiha har mu kai ga mun rage wannan ciwon tamuwa insha Allah nisha to kiran da zai ma ah, mahalarta taro da kuma su ma waɗancan al'umma wanda za a yi da su shine su ba mu goyon baya surtout mer mer mer in suka koma gida su jawo hankalin al'umma al'umma ta ba da goyon baya a yi wannan aiki a cikin gurin wannan aiki sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar duk da alfanun da masana harkar kiwon lafiya ke ta bayyana wa iyaye iyaye mata da kuma ma'aurata game da tazarar iyali. Wasu iyaye mata da suka rungumi tsarin sun bayyana alfanunsa gare su da kuma akasin hakan. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan dabo. Yayin da hukumomi ke ta jan hankalin iyaye mata muhimmancin tazarar iyali wajen tabbatar da al'umma mai cikakken lafiya a Najeriya. wasu mata sun bayyana irin matsalar da suka samu bayan sun fara amfani da magungunan na tazarar iyalin eh, to yana da amfani ta wani bangaren bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa ta wani bangaren kuma yana da cutarwa ta hanyar yan mutum ya amfani da shi wani lokacin shi kenan ba zai kara haihuwa ba ke kin taba amfani da wannan magunan yin wannan tazarar iyali eh na taba yi to da kika yi kin samu wani koma baya ko kuma wata nakasu da wannan magani eh na samu kwarai kamar me kankantar da nonon mace ke wannan pills da ake sha saboda ni ma na experiencing din wannan kuma sai da na haɗu da wata da take bayanin ita ya mayar mata da um, mamanta kamar na masu irgar dangi take faɗa shi yake janyo wata dan nima na fahimci da cewar shi ɗin ne ta wani bangare idan aka kalli shirin tazarar iyali ko don lafiyar uwa yana da kyau a ce an tsara iyali amma kuma ta wani bangaren tazarar iyalin yana da matsala tun da mafi yawancin mutane zaka ga idan suka je aka sa musu ayan abubuwan da suke saka na tazarar iyali zaka ga yana ba su matsala zaka ga wata jini ya balle mata an rasa yadda za a yi ko kuma wata ya kumbura ta ce ta kiba ba tare da ta san me yake faruwa ba ke kin taba amfani da shi a ni ban taba amfani da shi ba amma na ga wanda suka amfani da shi kuma matsalar ta faru da matsalar ta faru wani mataki suka dauka eh to wata je wata na sani matsalar ta taba faruwa haka time din ma mijinta nan sai makota suka dauke ta suka kai ta asibiti da suka kai ta asibiti sai asibitin suka yi mata yan abin da za su yi mata sai suka ce nan da sati biyu ta dawo za su cire mata shiri ne mai kyau saboda sometimes za ka ga yawanci in ka tara iyalai da yawa wani kila baka da yadda za ka yi ka tarbiyance su saboda haka in kai spacing daga wannan zuwa wannan insha Allah za ka sami yadda za ka tarbiyantar da yaranka kuma in aka duba yanayin lafiyar yaran da ita kanta uwar yawan haihuwarta dole zai iya haifar mata da matsala a lafiyance su ma kuma yaran za ka ga su sun fi yawan samun rashin lafiya saboda yawan ita uwar ma ba lalle ta iya kula da yadda lafiyar take ba kin taɓa amfani da magungunan ƙayyade iyali? Na taɓa yi sau ɗaya. Ya taɓa baki wata matsala? Eh gaskiya ya bani. To dama lokacin da kika sha ba likita ne eh. ya sa kika abin nan ba? Gaskiya ba likita ba ne. To da matsalar ta samu ya akai? Asibiti na ta da na je shine suka bani shawara cewa kawai na daina shan wannan magani sai idan al'ada ta zo a wata na gaba to sai suka bani shawara ga irin maganin da ya kamata na dinga sha sai dai masana harkokin lafiya sun bayyana cewa in dai har mace ta je asibiti kafin ta fara amfani da magungunan na tazarar iyalin ba za ta fuskanci wata matsala ba kamar yadda kwararriyar ma'aikaciyar lafiya madam amina shatima ta bayyana Ya danganta ga inda ka je kai neman naka maganin tazaran iyali din. Saboda shi yana da kowanne ne daga ciki a'a kwayoyi ne na sha allura ne roba ne da za a saka maka cikin mahaifa yana da ka'idodin da ake bi kafin a saka shi. Kuma sai ka je wurin ƙwararru wanda sun kware a wannan fannin tazaran iyali to su ne za su bincika ka su duba ka su in suka duba ka in ka zaɓi wannan ne ba dan yadda aka duba yanayin jikinka ya karɓe ka ko ba zai karɓe ka ba za a gaya maka bai karɓe ka ba ga abin da za a baka amma ka je wani kemis ka je inda ba wanda ya kware ga wannan aikin ba ne za a baka abin da bai dace da jikinka ba in kuma bai dace da jikinka ba dole ne za ka samu wayannan matsaloli. Ƙwararriyar ma'aikaciyar lafiya madan Amina Shatima kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabu Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.